su dokoki da suka shafi hukuncin kisa kin ga za a fara ne daga shi tsarin mulkin karan kansa wanda ya ba da dama a kan cewa ita kotu ta ƙasa babban kotu ta ƙasa zuwa kotun koli su za su dubi hukuncin da ya shafi mutumin da aikata laifin da ya shafi a mai hukuncin kisa to kin ga kamar su a kudu don dokokin sun dan bambanta a kudu suna amfani da dokan da ake cewa criminal court wajen tsarin wajen laifuffuka da kuma criminal procedure act ita kuma saboda tsarin laifuffukan da yadda za a gabatar da shari'a a tsarin laifuffukan da ake a kudu a arewaci kuma penal court ne a criminal procedure court Yawwa, to barista Muhammad Bello Tukur gashi yi bayanin cewa akwai dokokin da suka ba da damar aiwatar da hukunce-hukuncen kisa a kudanci da arewacin Najeriya. amma kuma sai gashi wannan kungiya ta kare hakkokin bil'adama wato amnesty international ta hito tana korafi inda har ma take kira ga hukumomin kasar najeriya da su gaggauta dakatar da aiwatar da irin waɗannan hukunce-hukunce na kisa me za ka ce akan haka a'a wato farko dai halima abun da za a gane shine wato a ƙasar nan saboda yanayin dokokin da aka tanadar sai aka daina amfani da su ya kasance dokokin sai suka kasance dokoki ne na je kana yi ka kawai wanda mutum zai ga zai aikata babban laifi wanda ya kamata a yanke mai hukunci sai ya ga ai ko da na aikata shi ba za a yi mini hukunci ba dama ai irin wannan hukuncin kisa ba wai ana yi don gyara ba ne a'a ana yi don tsoratarwa ne shi yasa idan mutum ya aikata babban laifi har ya kai a yanke masa hukuncin kisa to to abinda za a yi shine yanda gwamnatin edo ta ce har hukuncin da aka yanke ya kai ga kotun koli na ƙasa kuma kotun koli ta tabbatar da wannan hukuncin shi yasa aka rataye su to wannan rataya don ya nuna tsoro ga mutane su sani kan cewa lallai yanzu fa idan har mutum ya aikata laifi wanda zai shafi a yanke mai hukuncin kisa to tabbas idan ya yi wannan laifin za a yanke mai hukuncin kisa don haka maganin da amnesty take yi tana da haƙƙi ta yi magananta da ta koke da za ta yi amma dai a tsarin dokoki na ƙasa kamar yadda aka tanadar a wasu ƙasashe kamar ko amerika da da irin su china da su saudiya da sauransu you know, in mutum aikata laifin dole ne a yanke mai hukuncin kisa don a tsoratar da masu yin laifuffuka amma da an ɗauka dokokin ne kawai suna nan kara zube ba a aiwatar da su da haka waɗannan hukunce-hukunce da ake yankewa to yanzu mutane za su farfaɗo a kan cewa lallai fa akwai dokokin nan kuma za a aiwatar da su don haka masu yi za su tsorata. To bayan mun ji ta bakin lauya Muhammad Bello Tukur game da wannan batu na hukuncin kisa a ƙasar Najeriya, na tuntuɓi Awwal Musa Rafsanjani shugaban ƙungiyar Sislak wadda take saka idanu akan yadda 'yan majalisun dokoki ke gudanar da ayyukansu da yaƙi da rashawa da cin hanci da kuma kare hakkokin bil'adama domin mu ji shi kuma me zai ce ko kuma me ƙungiyarsu za ta ce game da wannan al'amari na hukuncin kisa a Najeriya. Eto, eh, na daidai za mu ce wannan abu da ya faru a Najeriya abu ne wanda ya keta hakkin bil'adama a ɗaya kenan saboda Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ta wato sa hannu akan irin waɗannan dokoki wanda bai a ringa kashe jama'a ba. a sa'annan na biyu babban abu da aka yi babban laifi da wannan gwamnatin jihar idote shine bai yi a tsarin mulkin kasar najeriya idan har an ɗaukaka ƙara a kan wani wato hukunci da aka zartar bai yi a ci gaba da ci da wannan hukuncin har sai shari'a kotu ta riga ta saurari wannan wato ɗauka ƙara kuma ta yanke hukunci saboda ka ci da wato zartar da hukuncin kisa akan waɗannan mutanen ya keta dokar tsarin mulkin Najeriya kuma ya keta hakkin bil'adama na waɗannan mutane kisa muke ga cewa abin da suka yi bai daidai ba kuma sa'an nan za ta ga cewa sau da dama idan aka ba da irin waɗannan hukunce-hukunce za ta ga a ƙarshe kuma an zo an yi bincike za ta ga cewa waɗanda aka yanke wa waɗannan hukuncin eh, ba su da waɗannan laifin da ake zargin su da shi sa'an nan abu na hudu shine za ta ga yawanci kala dai ake wannan rashin kirkin manya-manyan mutane wanda suke rashin mutunci a kasar nan suna cin karansu ba barbaka ba abinda da ake musu sai ma da kare su ake daga wato rugurguza tattalin arzikin kasa wanda ke karshe jama'a suna sa wato um, kamar yara cikin bala'in kangin wato ringimu da wararu da ringimu kala-kala na addini na kabilanci suna ba wa mutane wato um, duk abin da yake bai dace akan a ba su ba na wato kawo wato rashin kwanciyar hankali amma za ta ga su ake karewa su gwamnati take karewa amma shi talaka da an yayi abin da bai daidai ba duk da ba wai muna goyon bayan cewa duk wanda yi ba daidai a kyale shi ba to amma za ta ga cewa gaskiya babu adalci a cikin yadda ake hukuncin a Najeriya. Kenan dai ra'ayin ƙungiyarka. ya zo ɗaya da ra'ayin ƙungiyar Amnesty International game da aiwatar da hukunce-hukuncen kisa a Najeriya. kwarai kwarai ra'ayin mu ɗaya akan wannan ah, ɗanyen kan da aka yi ra'ayin mu ɗaya da Amnesty International saboda bai dace a ce ah, an ɗauka ƙara kafin a gama yanke hukunci akan wannan ƙara ba kuma a zo a ce an zartar da hukunci wannan ya ketawa haƙƙin ah, shari'ar Najeriya kuma ya kita wa haƙƙin eh, su waɗannan mutane wanda ake zargi wanda aka yanke musu hukuncin kisa saboda ka mugu mai yadda da wannan ba wannan cin zali ne wannan rashin adalci ne wannan abu ne wanda yake ba shi da hujja ba shi da tushe a tsarin mulkin kasa To akwai wani mutum na biyar wanda shi ma yanzu haka yana huskantar hukuncin kisa shi kuma me za ku yi game da shi? To za mu yi kokari mu ga cewa dai eh, mun ci gaba da eh, nuna wa gwamnatin jihar Ido da kuma gwamnatin Najeriya irin kuskure-kuskuren da yake a gare da irin waɗannan yanke hukuncin kisa kishi da ake yi wa jama'a wanda ba a ƙarshe za ki ga cewa sai an gama yin wannan hukunci hukunci sai kuma a gano cewa ba su laifi ko kuma laifin ma da ake zargin su da shi ba shi ne ba to maimakon a yanke irin wannan hukuncin kai tsaye ba tare da an tsa an yi bincike sosai ba to gara a dace ya dace a tsaya a yi bincike a tabbatar da cewa ba a ci zalin jama'a ba to amma abin da yake faruwa ba a binciken kirki kawai ah, gwamnati ta bata kaunar talakawa so take kawai ta ga ta kwashe ta karkashe talakawa kamar yadda muka san cewa ana karkashe talakawa a hukunce da kuma ba a hukunce ba to wannan ina ɗaya daga cikin abin da yake faruwa saboda haka mu za mu yi kokari mu ga cewa mun yi kokari mun kawo wa ita gwamnatin jihar Ito da kuma gwamnatin Najeriya a irin kundin tsarin mulki na kasa wanda bai yadda da irin wannan abu da ake ba sa'an nan kuma za mu kai wannan kuce-kuce ga majalisar ɗinkin duniya don a tabbatar da kan cewa an kare haƙƙin bil'adama a najeriya